Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 31 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda a sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane dubu goma sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Yayin da ake samun labarin ballar mummunar cutar ta coronavirus karin farko a yankin kasashen larabawa, jami'an kiwon lafiya a kasashen da yawa na ƙoƙarin ganin sun ɗauki matakan kariya daga bazuwar cutar. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu bukatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun tsige shugaban Amurka Donald Trump. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Najeriya ta fara ɗaukan matakai don kare bayanan 'yan ƙasarta a yanar gizo. Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya canja shugabannin tsaron ƙasar. sannan muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane dubu goma sun kamu da cutar coronavirus. Cutar kuma ta yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ayyana dokar ta ɓaci akan barkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen na duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta gargaɗi Amurkawa akan kada su je China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda wata sanarwa akan gujewa zuwa China bisa abin da ta kira matakin gargaɗi na hudu. Ta kuma shawarci duk 'yan ƙasar kada su je can kuma kada wato su baro ƙasar. Yayin da ake samun labarin ɓallar mummunar cutar ta coronavirus karan farko a yankin ƙasashen larabawa. jami'an kiwon lafiya a kasashen da yawa na kokarin ganin sun ɗauki matakan kariya daga bazuwar cutar wani gidan talabijin ɗan ƙasar algeria ya nuna yadda jami'an kiwon lafiya ke gudanar da bincike da tantance fasinjoji don duba alamun cutar ta coronavirus a jiragen saman da suka bullo daga china ko kasashen larabawa inda fasinjoji da yawa daga nahiyar asiya ke zuwa Dr. Hahad Amiru shugaban jami'an kiwon lafiya da ke sa ido a kan iyakoki a tashar jiragen saman Algiers ya faɗa wa 'yan jarida cewa fasinjojin da ke tattare da haɗarin cutar da ke nuna alamun masassara mai zafi ko tari ko kuma matsalar numfashi za a kai su asibiti don a yi masa gwaje-gwaje idan ana kyautata zaton suna ɗauke da cutar. A Abu Dhabi an samu rahoton cewa wani iyali 'yan kasar China sun je kasar dauke da cutar ta coronavirus yayin da rahotannin kafafen yada labarai suka ce wata jami'ar kiwon lafiya 'yar Indiya a wani asibiti da ke kasar Saudiya da ta kamu da cutar an maida ta kasarta don jinya. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump, saboda 'yan Democrat sun riga sun bayyana hujjojinsu a kan shugaban kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba, amma dai bai dace ba. A wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, Sanata Lamar Alexandra ya bayyana cewa babu buƙatar ƙarin hujjoji don tabbatar da abin da aka riga aka tabbatar kuma abin da kundin tsarin mulkin ƙasar bai bayyana a matsayin laifin da ya cancanci a tsige shugaba ba. Alexander ya ƙara da cewa tsarin mulkin ƙasar bai ba a 'yan majalisar dattawa ikon tumɓuke shugaban ƙasa daga mukaminsa ba ko hana shi tsayawa takara a wannan shekarar saboda kawai wasu abubuwa da ya yi da basu dace ba. An buƙaci 'yan Republican guda hudu daga Majalisar Dattawan ƙasar su haɗa kai da 'yan Democrat da sauran waɗanda ba sa ƙarƙashin wata jam'iyya su 47 a Majalisar Dokokin ƙasar don kaɗa kuri'a a kan ba su shaidu wato ba wasu ƙarin shaidu dama su ba da ba'asi a game da shari'ar tsige shugaba Trump. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da ƙasashen duniya suka dukufa wajen yin dokoki da za su kare 'yan ƙasarsu daga masu satar bayanai ta yanar gizo da kuma kare bayanan sirrinsu. Najeriya ta bama wasu kamfanoni 27 lasisin aikin kare bayanan sirrin na 'yan ƙasar da kuma hana satar su dangane da wannan batu na tuntubi darakta janar na hukumar ah, kula da fasaha da kimiyya ta najeriya wato nitda wanda na fara da tambayarsa makasudin bayar da wannan lasisin sai ya ce. Shi wannan lasisin da muka bayar mun ba mu domin a samu a kirkiro ayyuka a ƙasa. Idan ka tuna lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jiki ya ya karɓi mulkin ƙasar nan a lokacin ƙasa na cikin recession na tattalin arziki. shugaban kasa ya yi alkawarin za a kawo canji na tattalin arziki inda za a samu diversification a daina dogara a kan harkar man fetur a samu kasa wasu hanyoyi na shigowa na tattalin arziki so a lokacin shugaban kasa ya kawo wannan tsarin da ake kira economic recovery and growth plan yadda za a farfaɗo da tattalin arziki sannan a sami abubuwa mai ɗorewa na harkar tattalin arziki wannan tsarin ya kawo fasahar zamani a cikin abin da zai taimaka a tabbatar da shi wannan an samu tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasa. tun lokacin shi minista na ma'aikatar fasahar zamani da tattalin arziki na zamani wato dr isa ali ibrahim yana shugaban wannan hukuma ta na nufiya sai aka fitar da tsari wanda za a bi domin a samar wa ƙasa wasu ayyuka daban ta hanyar fasaha a zamani wanda za su ke ciro matasa ayyukan yi saboda yanzu ka duba a duniya an riga an gane shi abin da ya fi kawowa kuɗi a duniya ba wai yawan man fetur ne ba ko yawan gold da ƙasa take da shi ba ko ma'adanin ƙasa ba abubuwan da suka fi kawowa um, uh, ƙasa kuɗi su ne abubuwan da za a amfani da kwakwalwa a yi yi ta duba yawancin manyan kamfanoni ko kuma masu kuɗi na duniya yanzu duk suna harkar wannan abubuwan fasahar zamani. Da kai wannan magana ce na cewa wani irin matakai ko kuma wani irin hanyoyi kuke bi domin ku inganta harkar fasahar zamani a Najeriya? Shi ne hanyoyin da muke bi kamar mu regulation da muke muna da developmental regulation. Ɗaya daga cikin regulation mu shi ne Nigerian Data Protection Regulation. Wanda shi wannan an kawo shi ne domin ya inganta a kawo tsaro a ita wannan hanyar harkar fasahar zamani da yanar gizo-gizo abin da yake magana a kan shi ne ta a za a yi mutane su sami privacy shi ne na data protection personal data din mutum data din da wanda bai kamata ka bi wanda ta za a yi ka tsare shi inda ba wanda zai samu access to wato ba wanda zai samu dama da bayanan ko Wato ba wanda zai samu dama da bayanan sirri na mutum. Yawwa da bayanan sirri na mutum da ba wanda zai samu dama. So shi da shi wannan bayanan za ka ga mutane suna da kuna ne da ko kuma in ka zo siyan abu a supermarket za ka yi amfani da ka Katin na akwai POS za ka sa ni a ɗau kuɗi. Ka ga shi wanda ka abu yana da bayanan ka kenan. sunanka da katin membarka da amount sannan kamfanin da suna yake kula da wannan katin da pos suna suna da wannan bayanan kafin su tura bankin ka ya ba kuɗi to duk wannan haƙƙi ne a kan su wannan bayanai da ka za su ajiye shi kar su wani sannan kuma kar su sa su a gun da wani zai ɗauka ya cutar da mutum kashifu inuwa abdullahi kenan darakta jiran na hukumar kula da fasaha da kimiyya ta najeriya wato nitda yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu bayan an kwashe shekaru uku da rabi ana zaman shawarwari masu zafi da kuma kwamacalar siyasa wadda ya yi wato suka yi sanadiyar yin murabus ɗin prime ministoci biyu a yau jama'a da karfe 11 na dare agogon london birtaniya za ta bar tarayyar turai a hukumance Masu goyon bayan ɓallewar ƙasar na shirye-shiryen shagulgula amma ba haka zancen yake ba a Brussels yayin da 'yan majalisar Birtaniya na ƙarshe suka bar birnin a cikin makon nan. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Turai sun raira waƙoƙin bankwana ga takwarorin aikinsu na Birtaniya su saba'in da uku a shekaran jiya Laraba bayan da aka kada kuri'a ɓallewar ƙasar daga tarayyar ta EU. Masu goyon bayan ficewar ƙasar sun yi farin ciki a lokacin da suka kama hanyar zuwa gida. yanzu dai abin da prime minister boris johnson ke so shine cimma yarjejeniyar kasuwanci da amurka da kuma wasu kasashen turai ba tare da bata lokaci ba jami'an iran sun kawo tsaiko a kokarin da amurka ke yi na kara kara dakaranta da ke iraki daga barazanar makamai masu linzami da har yanzu jami'an ba su yanke shawarar ko su bar na'urorin kariyar makamai masu linzami a cikin kasar ba ko a'a. Muna buƙatar izini daga Iraki a cewar sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper jiya Alhamis a lokacin da yake yi wa manema labarai bayani a ma'aikatar Pentagon. Esper ya ƙara da cewa akwai kuma buƙatar a warware takaddamar da ake yi a kan wurin da za a girke na'urorin kariyar idan har Iraki ta ba Amurka izini. Duk da wannan sarƙaƙiyar, ESPA da wasu manyan jami'an hukumar Pentagon sun ƙi su sauya ra'ayinsu a kan buƙatar ajiye na'urorin bayan da akalla sojojin Amurka 64 suka samu munanan raunuka a kwakwalwarsu sakamakon wani harin makamai masu linzami da Iran ta kai a kan sansanin sojan Al-Assad a farkon wannan watan na Janairu. Wani rahoto na baya-baya ya ce sojojin Amurka 50 ne suka jikkata. To madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani kan kiran da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Ƙasar Sanata Abari ya yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi murabus saboda karuwar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Nasura da Malik kaya gare ka. fadar asorok ta zayyana kiran da sanata enin naya a ga shugaba buhari da murabus cewa shirme ne when you want to deal with a matter you go to the head so when we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything Abari Bede ya yi kiran ne gaban majalisar dattawa da nuna gwamnatin ta gaza wajen ɗaukar matakan tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da ya hada da rashin sauya manyan amsoshin rundunar sojan Najeriya da aka yi bukaci shugaba Buhari ko gwamnatin sa ta yi murabus. Sanarwa daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta ce sam ra'ayin na be shi kaɗai ya shafa. Kazalika sanarwar ta caccaki Abaribe da yadda ya tsaya shugaban 'yan awarin biyafara Namdi Kanu na IPOP har ya arce daga Najeriya. Da aka fadar ta ce ba abun mamaki ba ne in dan adawa irin abaribe ya furta irin waɗannan kalaman don dama ya saba yin haka. If the security agencies are not living up to the expectations of the government, why hasn't it overhaul them with a few of injecting new visionary ones A makon jiya ma shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rabaran Samson Ayokulle ya nuna damuwa ga rashin sauya hafsoshin tsaron da ke cikin dalilan da yake ganin sun hana gamawa da 'yan ta'adda. dan siyasar apc umar musa gital na da ra'ayin rashin sauye-sauye a gwamnatin ta shugaba buhari ka iya kawo cikas ga nasararta a shekara ta 2023 idan ba a yi hankali an yi gyara ba ba fa pdp ba kamar yadda apc ta hada alaka ta zama babbar jam'iyya ta kwace mulki a kasar nan da zaɓe da kuri'a haka wasu za su iya haduwa mutane ne ai fati ba wai wata aljani ba ne mutane ne waɗanda suke haduwa su fidda son kai su haɗu su kowa fidda ra'ayinsa a hada don a cuci ƙasa in apc ba ta yi waɗannan gyare-gyaren ba babu mutumin da zai sake zuwa ya yadda da irin wancan abubuwa amma in ta yi gyare-gyare to mu ba mu fata ma ta faɗi muna fata ta ci gaba eh, shekara 60 nan gaba ma tana mulki in dai za ta yi gyara amma in ba za ta yi gyara ba mu kullum addu'a mu wanda zai yi gyara muke nema ba ma maganan fati muna maganan wane ne zai yi gyara idan muka samu mutumin da zai gyara wallahi hamdu zamu zamu mara masa baya zuwa yanzu dai gwamnatin bata ce komai ba kan kiran garan bawul ga hafsoshin tsaron in ka ɗebe bayanin da shugaba Buhari ya cewa za a iya cimma nasarar salama in dukkan 'yan kasa suka jingine bambance-bambancen su Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan ƙasa ta Najeriya nake kwatance ashe. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallame dukkan hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar musamman ma hare-haren Boko Haram akan haka abokiyar aiki na Zahar Aminu Fage ta tattauna da Mejo Muhammad basir Galma mai ritaya mai sharhi akan harkokin tsaron Najeriya inda ta fara da tambayarsa kan wasu rahotanni da suke nuni cewa hare-haren mayakan Boko Haram na karuwa a 'yan kwanakin nan a arewa maso gabashin kasar sai ya ce. To Zara abu da nake so ki gane kuma da mutane su gane shine irin waɗannan mutane da irin wannan yaki da ake ta yi da su da daɗewa wato ba yaƙi ne wanda yake ya zama kamar conventional yaƙi ba ne wanda yake za a iya cewa ga lokacin da za a yi shi a gama kuma abubuwa dama su irin abin da suke so kenan irin wa'annan idan an ci galabar su sai su je nan wani wuri nan su taba barna su je can wani wuri su taba barna su je sai ka ga kamar surudi mutane kamar ba a yi wani abu ba duk wani kokari da aka gani da an yi sai a ga kamar ba a yi ba to dama su irin wannan masu yin irin wannan yaƙi ɗin masu irin wannan halayen abin da suke nema kenan mutane su dinga ƙosawa suna ƙorafi da hukuma saboda haka nan ni kama ire-iren mu da yawa mu mun san duk wannan halayen irin wa'annan mutanen da ake faɗa da su ne saboda haka nan ba abu mamaki ba ne kuma zai daɗe ana irin wa'annan domin waɗansu za su miƙa wuya su miƙa su aje makamansu amma za a samu waɗansu sun ɓace can su ma su dinga fitowa ba bungu ɗaya ba ne suna nan da yawa wato abu nan in ɗaya ya gama an gama da ɗaya waɗansu su fito to amma abun faɗi a nan shine akwai dalilai da a gani na yasa muke ganin waɗannan abubuwan nan suna faruwa yanzu kin san kwanaki baya an ce sojojin chadi eh, daga ɗaya ga watan goma sha biyu sun ɗage sun bar wuraren da suke dan tarewa kuma ga shi mutane kamar irin kire-kire kiraye kirayen da kika ci ana yi ana cewa a cire service chief da mai da mai akwai wadansu suna nan su ma suna jira so irin wayannan mutanen da irin mutanen su da ire-iren su wanda suke so su samu irin wannan abun ko kuma da yake wadansu sun sa ido ana iya kawo irin a dinga tunzura mutane suna gani kamar wayannan abunan to aikin soja ko ba haka yake ba eh. ba za ki zo rana ɗaya ba kawai bayan mutane sun yi maka suna sun yi kokarin su iyakacin kokari kowa sani an riga an saba sun saba da wurin sa'annan kawai a zo kuma a ɗauko waɗansu shi wanda ya naɗa su idan ya ga ba sa yin aikin da ya kamata shi ne yake da hurumin cire su a lokacin da yake so idan shi kanshi ya ga ba su aiki domin lokacin da zai naɗa su ba mutane ne suka ce naɗa su ba mm. wanda suka kiraye kiraye ba mutane suka yi kiraye suka ce naɗa su ba shi da kanshi ya zaɓe su saboda haka in ba sa yin aiki sosai wannan ya rage nashi sai ya zaɓe sai ya cire su ya kawo amma in dai ya bar su to shi kan ya nuna ya gamsu da ayyukan da suke yi. Amma me yasa hukumomin tsaro suke ikirarin cewa an ci karfin mayakan? O oh, kwarai da gaske zara an ci karfin mayaka sosai tunda yake dama abubuwan da muka sani da yana faruwa ba shi ba shi muke gani a yanzu ba ko ba haka ba da can ai cikin ba ma can wurin boko haram ba duk garuruwan arewa na najeriya su manya-manyan garuruwa duk a tsorace muke Mejo Muhammad Basir Galma mai ritaya kenan mai sharhi kan harkokin tsaron Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da duniya ke ci gaba da jimamin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kwandon amurka kobe bryant wanda ya rasa ransa a wani hadarin jirgi mai saukar ungulu a ranar lahadi ta gabata masoyansa a birnin los angeles na ci gaba da ba da kyakkyawar shaida kan fitaccen dan wasan yau batun da shirin na duniya amurka zai fi mai da hankali a kai kenan yayin da zaman tsige shugaba donald trump ke ci gaba da tsumuwa sunana mahmud lalo har yanzu ana ci gaba da nuna jimami a nan amurka musamman ma a kofar ginin staple center inda nan ne kungiyar los angeles lakers ke buga wasanninta na cikin gida a kuma nan ne kobe bryant ya kwashe mafi akasarin rayuwarsa ta kwallon kwando yana buga wa kungiyar ta los angeles lakers kobe ya rasu ne a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu tare da esa mai shekara goma sha uku da wasu mutane bakwai hakan ya sa dubban mutane suka yi ta tururuwa zuwa wajen wannan gini domin nuna alhininsu jerry ta jima tana bibiyan wasanninsa ita da ɗanta kobe was my son's basketball idol Ta ce yayin da ɗana ke girma yakan ɗauki Kobe a matsayin mutumin da zai koyi da shi. Nakan kai shi Staples Center domin ya kalli wasanninsa. Saboda haka na zo nan ne da nufin nuna wa iyalansa cewa muna tare da su, muna kuma ƙaunar su. Za kuma mu ci gaba da nuna musu ƙauna a zuciyarmu. mu. have them close to us in our heart. Kobe dai ɗan asalin birnin Philadelphia ne da ke jihar Pennsylvania, amma kuma ya ɗauki birnin Los Angeles a matsayin gidansa. Wannan matashi da ake kira JD masoyin Kobe ne. ya ce ya yi kokari wajen haɗa kan jama'a ya yi ayyukan taimakawa al'umma shi ba ma ɗan asalin birnin los angeles ba ne daga philadelphia yake amma duk da haka ya taimakawa jama'a da dama A cewar wannan matashiya mai suna Nur wacce ta yi magana tana zub da hawaye ko biya daɗe yana ƙara mata ƙwarin gwiwa. Ta ce ban taɓa haɗuwa da shi ba, amma a lokacin da nake ƙuruciya na taɓa karyewa a ƙafa. Nakan zauna a gida a daidai lokacin da kowa zai fita waje ya yi wasa. Sai na zauna ina kallonsa. Ya kasance tamkar wanda ya taimaka min wajen samun ƙwarin gwiwa. Kobi kamar wani ɓangare ne na rayuwar mutum. just yeah like part of your life Joe Alvarez ɗalibi ne a jami'ar Marymount ta California ya kuma yi kuruce sa ne a shekarun da Kobe Bryant ke tashi a fagen wasan kwallon kwando. Ya ce a lokacin muna shekara biyar shida ko bakwai yakan kawo wasanni birnin Los Angeles akan yi wasannin fareti kuma sai ka ga akan Kobe ne mutane suna ba shi girma na musamman. Everything's Kobe and him. To yadda Kobe ke wasansa kan sa mutum ya samu kwarin gwiwa a fannonin rayuwa da dama a cewar kala laremi wani da ya bibiyi wasannin na kobi ya ce ya koya mutane da dama yadda za su cima burinsu kowane iri ne da yadda mutum zai samu abin da yake muradi da kuma abin da ya kamaci mutum to tsohon dan wasan na los angeles lakers mutum ne da aka mai kallon ya yi nasarar kawar da duk wani shinge da ya zamanto cikas ga rayuwa kuma wasu kalamai da ya taɓa yi a lokacin yana murmurewa daga wani rauni da ya ji su suke karawa wakin filofo wani mai bibiyar wasanninsa kwarin gwiwa a rayuwa ya ce ina da waɗannan kalamai a cikin wayata lokaci zuwa lokaci na kan kalli kalaman idan ina neman abin da zai kara min kwarin gwiwa to duk da cewa kobe ya yi suna ne sanadiyar wasan kwallon kwando da ya buga a gasar nba ta amurka karkashin kungiyar los angeles lakers ya samu karbuwa matuka a nahiyar afirka saboda irin rawar da ya taka wajen ɗabbaka wasan a nahiyar da sauran sassan duniya alphonse bile ne shugaban hukumar kwallon kwando ta afirka ya ce kobi gwarzo ne a fagen wasanni kirkinsa abu ne da ya yi tasiri a wasan kwallon kwandon afirka wannan babban abin alhini ne a gare mu saboda haka a madadina da daukacin 'yan wasan kwallon kwandon afirka muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalansa da hukumar ƙwallon kwandon amurka da ta duniya baki ɗaya a matsayin mu na 'yan afirka wannan babban rashi ne wannan lamari na katsewar rayuwar wannan shahararren dan wasa a hadarin jirgin sama ya bar jama'a da dama cikin yanayi na ɗimuwa da kuma jimami. To dangane da batun shirin tsige shugaban Amurka Donald Trump kuwa bayan da majalisar dattawan kasar ta kammala yin tambayoyi ga bangaren masu kare shugaba Trump da kuma na 'yan Democrat da ke son a tsige shi. Wani batu da ke ci gaba da zama takaddama shi ne batun kiran shaidu su bayyana a gaban majalisar. To amma 'yan Republican a majalisar irin su Sanata Lamar Alexander na ganin babu bukatar a kira wasu shaidu domin a ce 'yan Democrat sun riga sun kammala kafa hujjojinsu. yayin da su 'yan democrat ɗin ke cewa ya kamata a basu wannan dama saboda sabbin bayanai da shaidu da suke so su gabatar idan dai har za a saurari shaidu akwai yiwuwar wannan zama na shirin tsige shugaba trump ya kai wani mako ko ma makonni masu zuwa kafin a kammala shi idan ko aka kawar da batun kiran shaidu za a iya karkare komai da komai a ranar juma'a masu haro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu madalla a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Isyaku Hamza ɗan gogori ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin tsokaci akan furucin da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya yi na cewa za su gina tituna a faɗin Najeriya da kudaden tsohon shugaban Najeriya marigayi Sani Abacha. Hakikan wannan mataki ya dace da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu. Ya ce sallamar waɗansu dubban ma'aikata da gwamnatin jihar Adamawa ta yi wani abin damuwa ne matuƙa. Akwai buƙatar gwamnati ta yi zurfin tunani akan wannan lamari kasancewa hakan zai iya zama barazana ga tsaron jihar. Daga nan sai saƙo daga Alhaji Umar Forever Gashua ya ce salam VOA Hausa. ya Allah ka kawo mana sauƙin wannan sabuwar cutar coronavirus da ke laƙume rayukan al'umma a duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Yalwa ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ayyana dokar ta ɓaci ga cutar coronavirus da hukumar lafiya ta duniya ta yi ya yi daidai muna fatar hakan zai sa ƙasashen duniya tashi tsaye wajen yi wa cutar taron dangi da fatan Allah ya sa a dace. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa godiya muke yi juma'a mubarak. A gaida Binta ya Esira da wasiƙun masu sauraro, yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane dubu goma sun kamu da cutar coronavirus. Cutar kuma ta yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara bulla a shekarar da ta gabata. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ayyana dokar ta ɓaci kan barkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen na duniya. Yayin da ake samun labarin ɓullar mummunar cutar coronavirus karon farko a yankin ƙasashen larabawa, jami'an kiwon lafiya a kasashen da yawa na ƙoƙarin ganin sun ɗauki matakan kariya daga bazuwar cutar. Wani gidan talabijin ɗan ƙasar Algeria ya nuna yadda jami'an kiwon lafiya ke gudanar da bincike da tantance fasinjoji don duba alamun cutar ta coronavirus a jiragen saman da suka fito daga China ko ƙasashen Larabawa, inda fasinjoji da yawa daga nahiyar Asiya ke zuwa. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump, saboda 'yan Democrat sun riga sun bayyana hujjojinsu akan shugaban kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa service at dot com ko kuma ta wayar tarho kan lambar mu alamar tarawa ɗaya. biyu sifili biyu biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma maryam dauda da ta karanto mana labarai da kuma julie lezis gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokaci fije ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya.